daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga nan muna kan shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 6 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana. Sha biyun dare a nan Washington DC domin ajiya aka mai da hana agogo baya da sa'a guda da farko ga kanin labaran duniya. Wani ɗan bindiga ya buɗe wuta kan wasu masu ibada a wata majami'a ya kashe mutane ashirin a jihar Texas ta nan Amurka. a can kasar iraq kuma an kashe akalla mutane biyar a wani harin tagwayen bambamai da aka kai birnin kirkuk shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo ya sanar da lokacin da za a yi zaben shugaban kasa a kasar to a najeriya kuwa yayin da rahotanni ke cewa an fara ganin zirga-zirgar ma'aikatan da za su yi aikin samar da wutar lantarki na tsaunin mambila da ya fama da rikici a kwanakin baya ko ake bukatar mazauna wannan yanki su yi ina ganin yana daga cikin dalilan da ya sa mutanen wannan yankin ya zama dole su nemi yadda za su zauna lafiya da juna saboda mu ci amfanin wannan abin da gwamnati ta kawo mana wanda yake amfani ne To a Najeriya ko har ila yau kungiyar Met Allah ta kasa ta ce akwai bukatar jihohin da suka kafa dokar hana kiwo su sake nazari domin Wallahi tallahi masifa ce babba ga makiyaya da waɗanda ba makiyaya ba domin za ku ji ƙarshen rahoton idan kuka biyo mu a cikin shirin sannan muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa amir zai gabatar amma da farko ga labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wani mutum da aka yi imanin an kore shi daga rundunar sojan sama ya buɗe wuta a wata majami'a da ke kusa da birnin san antonio na jihar texas da safiyar jiya lahadi inda ya kashe masu bauta 26 da raunata wasu akalla 20 mutanen da wannan mummunan harin bindigar ya shafa sun hada da 'yan shekaru biyar zuwa 72 shi ma dan bindigar na daga cikin waɗanda suka mutu babu masaniya kan abin da ya haifar da wannan lamari masu bincike na gwamnatin tarayya da suka hada da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da hukumar sa ido kan barasar da taba da kuma bindigogi duk suna garin switzerland frank na jihar texas mai tazarar kilomita 50 daga birnin san antonio suna gudanar da bincike shugaban amurka donald trump ya kira wannan harbi a matsayin aikin rashin imani kuma ya yi kira da a yi musu addu'a shugaban da yana bibiyar halin da ake ciki daga kasar japan kasar da ya fara yada zango a ziyarar kasashe biyar da yake a yankin asiya a can ƙasar iraki kuma akalla mutane biyar ne a kashe a birnin kirkuk da ake takaddama a kai ta hanyar tashin tagwayen bamabamai a jiya lahadi sama da mutane goma sha biyu ne suka jikkata sanadiyar hare-haren wanda suka faru minti goma sha biyar tsakanin juna a kan titin atlas wani wajen hada-hadar kasuwanci a birnin da ke da mutane sama da miliyan ɗaya wani hari dai shine irinsa na farko tunda da iraki ta kwace ikon birnin daga mayakan kurdawa biyo bayan kada kuri'a neman yancin gashin kai da ke zaman bijirewa ƙasar iraki da kurdawan suka yi a watan da ya gabata dakarar iraki suka karbe ikon wasu yankuna daga mayakan kurdawa ciki har da manatsar ruwan mosul bayan kai wani harin sake kwato birnin da kuma wasu rijiyoyi mai a arewacin kasar kudawa dai sun karbe ikon yankin ne a shekarar 2014 lokacin da mayakan kungiyar isis suka yi tashin mame yankuna a arewaci da yammacin irakin to ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zaben shugaban ƙasa da aka daɗe ana jira a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo an shirya yi a cikin watan disambar shekara ta 2018 a cewar shugaban hukumar zaben ƙasar a jiya lahadi tun shekara ta 2016 ya kamata a gudanar da zaɓe a congo kinshasa amma sai hukumar zaben ta ce ba zai yiwu a gudanar da zaben ba saboda tashin hankalin da ake fuskanta a wasu yankuna a ƙasar kuma ana buƙatar yi masu zaɓe rajista. daɗaɗɗen shugaban ƙasar joseph kabila ya ƙi sauka daga kan mulki duk da cewa wa'adin mulkinsa na biyu ya ƙare a watan disamba tun farko hukumar zaben ƙasar sai a watan afrilun shekara ta 2019 za ta iya gudanar da zaɓe 'yan adawa dai sun zargi shugaba kabila da ƙoƙarin jan lokaci har sai ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima ya kawar da tsaye da wa'adin shugabancin ƙasar a lokacin da ta kai ziyara congo a makon da ya gabata jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki hali ta yi kira da a gudanar da sahihin zaɓe zuwa shekara ta 2018 tana mai cewa kongo kinshasa ba za ta samu taimakon ƙasa da ƙasa ba idan har ba a gudanar da zaben ba mutane da yawa sun rasa rayukansu a zanga-zangar neman ƙabila ya sauka daga kan mulki a ƙarshen wa'adinsa kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada. da safiyar yau litinin shugaban amurka donald trump ya yi wa manyan 'yan kasuwar japan jawabi inda ya fito karara ya bukaci su duka kera kayayyakinsa amurka yana mai nuna takaicin cewar ƙasar japan ta daɗe tana samun nasara akan amurka ta fannin kasuwanci shugaba trump ya yi hasashen cewa inda a ce babu shirin cinikayya na tpp amurka za ta fi kowace ƙasa bunƙasa harkokin kasuwanci fiye da yadda ake zato amma wani tsohon jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka a japan kevin meha ya ce yanzu ba lokaci bane na magana akan cinikayya tsakanin amurka da japan zai yi matukar wahala dai a yi tunanin yadda japan za ta kasance karkashin shirin cinikayya na tpp musamman ma akan maganar aikin gona da motoci to daga karshe dakarun saudiya da na ƙawayenta sun kaddamar da wani hari ta sama a kasar yamal inda saudiya ke jagorantar rundunar haɗin gwiwar sojoji domin yakar 'yan tawayen houthi da iran ke mara baya tun watan maris ɗin shekara ta 2015 gidan talabijin na alhura ya rawaito cewa an kai har-haren ta sama ne a jiya lahadi a kan ginin ma'aikatar tsaro da ma'aikatar gudanar da ayyukan cikin gida da kuma sauran wasu gurare a birnin sana'a waɗannan har-hare dai na zuwa ne kwana guda bayan da sojojin saudiya suka ce sun kakaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga yamal wanda aka auna filin saukar jiragen sama na king khalid da ke arewa maso gabashin riyadh labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya yayin da rahotanni ke cewa an fara ganin zirga-zirgar ma'aikatan da za su yi aikin samar da tashar wutar lantarki a yankin tsaunin bambila da ya fama da rikici a kwanakin baya. hukumomi sun yi kira ga mazauna wannan yanki da su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya domin ci gaban wannan aiki ƙwararru dai na ganin wannan shiri zai taimaka wajen shawo kan matsalar karancin wutar lantarki da najeriya ta daɗe tana fama da shi ga rahoton da nasiru adamu ya aiko mana lissafin nasarorin gwamnatin bayan gabatun rage illar boko haram a koma gona aikin matasa yan power yanzu an koma gabatun samar da wutar lantarki megawatts dubu uku daga tsaunin mambila eh. nan ma wata kasuwa ce a ngoroje kan tsaunin mambila inda jama'a ke hada-hada da fatar tabbatar wannan aiki da wasu ke cewa tun suna yara a shekarun 1960 suke jin labarin aikin wutar amma gafara sa ne ba kaho. approved the award of the contract to a joint venture of uh, Chinese civil and uh, Gwamnati ta amince da bada kwangilar samar da wutar ga kamfanin kasar Sin kan kuɗi dala biliyan biyar da miliyan ɗari bakwai da casa'in da biyu kuma kashi goma sha biyar ne na gwamnatin Najeriya inda tamanin da biyar cikin ɗari na 'yan kwangilar ne. In ji ministan lantarki ayyuka da gidaje Raji Fashola. Wazirin Mambila Sanata Marafa Bashir Abba ya nuna farin ciki da wannan sabon matakin. Dam nan babu ko hanya zuwa wurin ma yanzu in ka ce je wurin da za a yi dam nan ba hanya to amma akwai alamu cewa za a yi shi yanzu tun da shugaban kasa kuma mun san shi mai fada da cikawa ne muna zato yanzu kam abun nan zai tabbata domin mun fara gani alamu mutane chinese nan sun fara zuwa nan suna yawan yawace yawace ta zukan nan suna duddubawa to wannan duka alamu ne na cewa aikin zai yiwu domin shekaru da yawa ana ta ce dam dam man bil hydro amma mu da muke nan ba mu taba gani an yi huɓa irin na yanzu nan ba shugaban kasa ya kara himma kan wannan abun tabbatar cewa a lokacin sa wannan abu. Sakataren magoya bayan Buhari BSO na Taraba Sani Tullo Takum na da kwarin gwiwar aikin zai kai ga gaci. Ayyukan da Janar Muhammadu Buhari ya dauka ake yi ya riga ya yi kamfen na 2019. Wutan nan da za a samu a Mambila ba wuta ne wanda zai ba Mambila ba ba na mutanen Najeriya ba ne na duniya ne baki daya domin wannan wutan zai iya ba kasan ketare ma wuta. Injiniya Zakari Ahmad Guroje na kungiyar wanzar da zaman lafiya Community for Peace ya bukaci al'ummar yankin su zauna lafiya don karfafa wa 'yan kungilar gwiwa. Sai mutumin da yake da kishin kasa kamar shi President Muhammadu Buhari ya yi mana wannan abin. To, ina ganin yana daga cikin dalilan da ya sa mutanen wannan yankin ya zama dole su nemi yadda za su zauna lafiya. da juna saboda mu ci amfanin wannan abin da gwamnati ta kawo mana wanda yake amfani ne domin wannan wutan zai ba mu megawatts dubu uku. Wani kalubale a Najeriya shine yadda yawanci sabuwar gwamnati kan yi watsi da aikin tsohuwar gwamnati da hakan kan sanya asarar ayyuka masu ma'ana. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Wanda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga batashin ga shin zabadin an kafa haka ke calaran duk to ga da nasiru ya hikaya kafin ku ji wannan waka ta margayi dan maraya ta kungiyar mai Allah ta yi kira ga jihohin da suka kafa dokar hana kiwo a Najeriya da sake nazari kan wannan doka domin a cewa ƙungiyar illar da dokar za ta haifar ta fi alfaninta kungiyar ta yi wannan kira ne yayin wani bikin naɗin sarauta da aka yi a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani mataimakin shugaban kungiyar miyati Allah na ƙasa Alhaji Husaini Yusuf Boso ne ya yi wannan kiran a wajen naɗin Alhaji Yakubu Bello a matsayin sarkin Fulani Oke Ogun a jihar Oyo da an kayi a fadar Asayi na isanyi. Dr. Abdul Ganiyu Adekunle Salawu Ologunubi a Jenese na ɗaya a garin isanyi. Mun yi kira gare su gwamnan jihar eh, benue da mai girma gwamnan jihar taraba da su gaggauta soke wannan doka muna da eh, rahotanni daga jihohin nan musamman benue inda mafi yawan fulani suna nan suna fito jihar benue zuwa nasarawa saboda haka dokar nan ba doka ba ne wanda ta dace da dokan kasa doka muna kira gare su da su gaggawa cire wannan wasu kana ganin cewa wannan doka da gwamnatocin taraba da benue sun kafa ga makiyaya tana da illa ga makiyayan wallahi tallahi masifa ce babba ga makiyaya da waɗanda ba makiyaya ba domin ina tabbatar maka bahilla ce in ya je da nage goma gari ko ashirin mutane da suke samu aiki a karkashin wa'annan shanu suna da yawa kace ma tattalin arzikin kasar ne musamman arewa. yi Dr. ganiyu Adekunle Salawu bi a Jenese na ɗaya ya ce makiyaya da manoma su zauna lafiya da juna baya son faɗa baya son wahala. Ni ke kaja, ni wahala. Alhaji Yakubu Bello, shugaban kungiyar meti. Allah na jihar Oyo, shine an kanada sabon sarkin Fulanin Oke Ogun a jihar Oyo. Abin da zan gaba wato wannan kaga jawon haɗin kai na sarakunan Fulani da sarakuna na Nairobawa da manoma da Fulani makiyaya wannan zaman ya zama dole haɗin kai da zaman lafiya kunci hankali ko a jihar. Gwamnan jihar Oyo ta bakin kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Oyo Honorable Oladimeji Asusu Dauda ce nada Alhaji Yakubu Bello a fadar a sanya Fulani na Isenyin a matsayin sarkin Fulanin Oke Ogun ya nuna cewa imanin da sun kai na cewa duka 'yan Najeriya 'yan uwan juna ne duk da bambancin yare launi da addini. Further our belief that is a brother. Gomez jama'a za su ce a game da wannan taron da naɗin sarautar. Taron ga ya zo ya so lahiya lau kuma wanda aka ba da rijan ga mai sani da jama'a ne mai hakuri da jama'a ne. Mai wakar Fulani ma ya halarci taron. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. kuma da la'agai da Hassan Umar Tambuwal idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za mu dushi jamhuriyar Nijar ne. Hukumomi a matakin jihohi, gundumomi da ma ƙananan hukumomi na ci gaba da gudanar tarurruka a jamhuriyar Nijar domin faɗakar da al'ummar ƙasar game da tsarin kasafin kuɗin kasar na shekara ta da goma sha takwas mai cike da cece kuce. To idan an biyo mu a shirin mu na hantsi za ku ji cece kucen da aka yi a kan kasafin kuɗin. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma agogo anan na cewa karfe biyu dare ne da minti sha biyar kuma kamar yadda wata kuka ji a farkon shirin an mai da hannun agogo baya da sa'a guda a nan amurka ka ibrahim alfa ahmed da shirin ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum a cikin 'yan makonnin nan da suka shige muna magana ne kan wasu fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansa jihar kogi aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari takwas ya koma miliyoyin naira. Ƙarshen ta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke bakwai kamar yadda suka faɗi suna ba da wannan kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da wannan suka tada ƙayar baya sai aka ɗauke waɗannan 'yan uwa nasu daga jihar Kogi inda aka kama su aka maida su Abuja inda maganar ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewa suna da hannu a wani rikici da aka yi a jihar Enugu. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin wani ɗan sanda da ke da masaniyar abin wanda kuma ya yi mana bayanin abubuwan da ya sani game da wannan batu. A yau jami'in hulɗa da jama'a ko kuma in ce mai ba feto janar na 'yan sandan Najeriya shawara kan hulɗa da 'yan jarida Bala Ibrahim ya amsa tambayoyinmu a kan wannan batu. Ko ina a cikin al'umma akwai ɓata gari akwai lalatutu hatta aikin mu na jarida akwai waɗanda ke ba sa bin ƙa'ida da tsarin aikin sukan yi abubuwa na ba daidai ba sai dai kullum a ce kaico. Wato akwai wani karin magana na yarbawa da ke cewa yayin da mutum ya nuna maka ɗan yatsa guda to ka dubi 'yan yatsunsa guda uku shi suke kallo. Duk lokacin da aka yi zargi ya kamata a ji ta bakin wanda aka zarga a ba shi dama ya kare kansa na ji daɗi da ka zo ka yi wannan bincike shi wancan bafulata ne wanda yake kukan cewa sun kashe kuɗaɗe masu yawan gaske a lissafinsa idan na ji abin sosai yana cewa sun kashe sama da miliyan hamsin hankali ba zai ɗauka ba a ne yadda aka san shi da ruko abokina wanda ya fara yo min waya ya ce in saurari shirin yakan ce ɗan dambe wato dan dabba shine wanda hannunsa kullum a dunkule yake duk wanda ya san ba fulata ne yi hakuri mahaifiyata ba na ce ba fulata ne ɗan damba ne hannunsa a dunkule kafin ka ciri naira dubu a hannun ba ne to sai an kai ruwa wuta har a ce ba fulata nan ya kashe miliyan hamsin wajen neman beli kuma yana faɗin sunayen dan ina ji kana tambayarsa za ka iya gane wanda ka baiwa wannan kuɗin da sunansa da mukaminsa yana cewa a'a sai na je na duba takardu sai na duba abin nan kaga kenan yana so ne ya koma ya je ya samu lauyansa wanda yake shirya masa wannan don ya ba shi satar ansa ya gaya masa abin da zai faɗa yadda ba zai burma shi ba ba wai abu ne da ya yi don karan kansa da sauki da sauri ba babu yadda za a ce ka kashe naira miliyan hamsin a gurin 'yan sanda bayan magana kuma tana kotu tunda magana ce an ce an kai shi gidan yari to kaga magana ta fita daga hannun 'yan sanda ta koma gidan kaso ba zai yiwu a lokacin 'yan sanda babu wani abu da za su iya yayin da aka ce magana ta riga ta je kotu abin da kawai za su yi shine rakiya zuwa kotun a maida ka gidan kaso abinda ni kai na na ga wasu daga cikin takardun na banki waɗanda aka tura waɗannan kuɗaɗe idan aka kawo ma waɗannan takardu ka kalla ka tabbatar da cewa 'yan sanda ne menene za ku yi a matsayin ku na rundunar 'yan sanda dole za a ɗau mataki kwakwara kaga kenan idan har ta banki aka biya an san wanda aka biya akwai sunansa akwai lambar account ɗinsa babu wani ɗan sanda mai hankali da zai ce a bashi cin hanci ta banki babu wani jami'i mai hankali musamman ma a wannan gwamnati da take yi wa mutane lalle lalle su gaskiya da zai ce a biya shi cin hanci ta banki kila yayin da duk ka je ka bincika wannan abu idan har akwai a rubuce da shaida cewa an biya bala ibrahim alal misali naira kaza da kaza da zimmar cewa ya yi wani abu domin yi wa shari'a targaɗe ko bincike targaɗe in aka kawo wannan na tabbata za a ɗau mataki a kuma ga cewar an hukunta wanda ya aikata wannan laifi yawwa yanzu wato dai a takaice baya ga wannan hira da ake idan akwai waɗannan shaidu kamar yadda lalle waɗannan mutane sun kawo waɗannan shaidu Eh, na ɗimbin takardu da suka kawo na shaidunsu idan aka gabatar gabanku za ku ɗauki mataki lallai akai a tabbatar an yi musu adalci an wato dawo musu da haƙƙinsu an fidda waɗannan mutane nasu ko kuma a bincike gaskiyar abin da ya faru su ma su samu 'yancinsu wallahi na sha maka alwashi a dai wannan speto general 'yan sanda ibrahim idris ibrahim wanda na sani idan aka samu wani da laifi na yin wannan abun wallahi kaga na yi maka rantsuwa ba wai kawai za a hukunta shi ba sai ya bi diddigin ganin cewa wannan ya bar aiki kar ka manta wannan igp din shugaban rundunar 'yan sanda ta najeriya ibrahim idris shi ne ya kafa wani kwamiti saboda ya ga cewa an biwa na ƙasa haƙƙi musamman ma dai fulani ya kawo wakili daga ƙungiyar miyatti allah ya sa a ciki ya kawo wakili daga ƙungiyar gan allah ya sa a ciki ya kawo wakili daga cikin al'umma ya sa a ciki suke haɗin kai da 'yan sanda ake bi riga-riga gandu-gandu ƙauye-ƙauye ana bi ana jin ta bakin mutane idan akwai wani jami'i na 'yan sanda da yake cin zalunku to kar ma ku je gurin caji ofis ko ko headquarter ku taho kai tsaye ku zo ofishina ku shigar da ƙara zan bi muku kuma kullum ana yanzu ba na so in kira suna akwai shugabannin gan Allah da miyatti Allah waɗanda suka kawo sunayen wasu ofisoshi wanda tuni an ɗau mataki a kansu. wato bala ibrahim an duba fulani nan kusan suna da kungiyoyi daban-daban wasu ma kusan za a iya cewa ba su san ma wace kungiya ya kamata ah, su shiga ba kai kanka ka san ɗabi'ar fulani da suke daji ta yaya za su iya tinkarar 'yan sanda da kullum mun sha jin labaran cewa daga an zo dama ofishin 'yan sanda maganar shanu ne kawai shanu nawa za ku sayar ku kawo domin a fidda mutumin to wallahi nasiru idan har akwai za ka iya cewa akwai jahilin bafulatani to kila sai dai na arewacin arewa amma kaga idan aka ce maka bafulatani yana jihar kogi idan aka ce maka bafulatani yana jihar edo idan aka ce maka bafulatani yana jihar anambra idan aka ce maka bafulata ne yana inugu to ba jahili ba ne wallahi wani lokaci in baka sa abu ma sai sai da kai kai barin gaya maka hatta wannan satar mutane da ake yi yanzu da galibi za ka ga tara daga cikin goma fulani ne suke aikatawa in ka je ka bincika za ka ga fulanin nan sun koyo wannan mummunar ɗabi'a ne daga jihar kogi me yasa jihar kogi da can muna ji ne ana irin wannan abubuwa a jihohin kudu ba a yi a arewa sai ya kasance a arewa jihar da take makotaka da take hada iyaka da jihohin kudu a arewa ita ce jihar kogi ita ce ta hada iyaka da kusan jihohi uku na kudu masu satar mutanen nan da daga jihar kudu suke yi daga jihohin kudu suke sai su zo su samu bafulatani a jeji su ba shi ajiyar mutum sun sato shi a wani guri su kawo riga su samu bafulatani su ba shi ajiya su je can su yi jinga a biya su kuɗi sai su kawo bafulatani ɗan abin da bai taka karya karya ba su saki mutumin nan tun bafulatani yana gani ana kawo masa ajiya ana ɗan ba shi wani abu ya je kasuwa ya siyo wani abu har shi ma sannan hankali ya fara koya ci au to ni me yasa ana kamun ajiya ni me yasa ni ma ba zan yi ba ala ibrahim ka san fayar da jami'an 'yan sanda suke a je a kama mutumin ka tsori taka da bindiga a yi ma barazana iri-iri in ba mutum dan birni irin dan abuja da sauran biranen najeriya ba ai dole dole a tausaya masa cewa zai iya firgita kullum canji ake samu lokacin da shugaba kasa muhammadu buhari ya zo kafin ya yi zaɓe ya tsaya takarkaru kamar su uku allah bai ba shi nasara ba amma daga ƙarshe sai ya zo da taken cewa a kasa a tsare a raka wannan shi yasa aka ci zaɓe saboda an wayarwa mutane da kai da cewa ku tashi tsaye ku kare haƙƙi ku kare ƙuri'unku wannan aiji da ya zo ya ce kada ka kuskura ka ba da kwabo ga ɗan sanda duk zare ido duk bindiga duk abin da zai maka karka biya shi ka bi wata hanya ka kawo ƙaran shiga ga abin da za a yi Ah, bala ibrahim mun gode kwarai da gaske sai mun tuntube ka idan irin wannan bayani ko kuma a cikin ci gaba da wannan shirin Allah ya Allah ya sa zuwa na gaba da zaka yi zaka ce mun gashi ga suna waɗannan 'yan sanda ni kuma zan gaya maka ranar da za a kore su idan aka same su da laifi. insha Allahu za mu miƙa ma 'yan sandan shaidar wannan zargi, kuma za mu jira mu ga ko da gaske ne Speto Janar ɗin na 'yan sandan Najeriya zai yi wani abu a kan wannan batun. A madadin Nasiru Adamu Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya. Madalla gaida Ibrahim Alfa Ahmed yanzu kuma ga wata sanarwa. To mai gida a dawo lafiya. To ko mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah, kasan miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To sai ku tara tare da Babu Yakubu Makera gobe idan Allah kama yanzu ga dan mutan Gumel ya dawo da labarai a takaici. To a takaice Mahmud wani mutum da aka yi imanin an kore shi daga rundunar sojan sama ya buɗe wuta a wata majami'a da ke kusa da birnin San Antonio na jihar Texas da safiyar jiya Lahadi inda ya kashe masu bauta 26 ranar ta wasu akalla 20. mutanen da wannan mummunan harin bindigar ya shafa sun haɗa da 'yan shekaru biyar zuwa saba'in da biyu shi ma ɗan bindigar na daga cikin waɗanda suka mutu babu masaniya kan abin da ya haifar da wannan lamari a can ƙasar iraq kuma akalla mutane biyar ne aka kashe a birnin kirkuk da ake takaddama a kai ta hanyar tashin wasu tagwayen bamai mai ajiyar lahari sama da mutane goma sha biyu ne suka raunata sanadiyar har-haren har haren wanda suka faru minti goma sha biyar tsakanin juna akan titin atlas wani wajen hada-hadar kasuwanci a birnin da ke da mutane sama da miliyan wannan hari dai shine irinsa na farko tun da iraq ta kwace ikon birnin daga mayakan kurdawa biyo bayan kada ƙuri'an neman yancin cin gashin kai da ke zama bijirewa ƙasar iraq da kurdawa suka yi zaben shugaban kasa da aka daɗe ana jira a jamhuriyar demokaradiyyar congo an shirya yi a cikin watan disamba shekara ta 2018 a cewar shugaban hukumar zaben kasar a jiya lahadi tun shekarar 2016 ya kamata a gudanar da zaɓe a kongo kinshasa amma sai hukumar zaɓe ta ce ba zai yiwu ta gudanar da zaben ba saboda tashin hankalin da ake fuskanta a wasu sassa na ƙasar kuma ana buƙatar yi wa masu zaɓe rajista da ɗaɗɗan shugaban ƙasar joseph kabila ya ƙi sauka daga kan mulki duk da cewa wa'adinsa na biyu ya ƙare a watan disamba da safiyar yau litinin shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi wa manyan 'yan kasuwar japan jawabi inda ya fito ƙarara ya buƙaci su ƙiyar kayayyakinsa a amurka yana mai nuna takaicin cewa ƙasar japan ta daɗe tana samun nasara akan amurka a fannin kasuwanci shugaba trump ya hasashen cewa inda a ce babu yarjejeniyar cikayya ta tpp amurka za ta fi kowace ƙasa bunƙasar harkokin kasuwanci fiye da yadda ake zato amma wani tsohon jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka a japan kevin meha ya ce yanzu ba lokaci ba ne da za a yi magana akan cinikayya tsakanin amurka da japan dakarun saudiya da na kawayenta sun kaddamar da wani hari ta sama a ƙasar yamal inda saudiya ke jagorantar rundunar haɗin gwiwa sojoji domin yakar 'yan tawayen hutu da iran ke mara baya tun watan maris shekara ta da goma sha biyar. masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu amma a wannan lokaci sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri idan allah ya yadda. idan ana son a sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni cikin hotuna da ma hotunan bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com in za mu madadin shi sarfilu hashin gumel da kuma ciuba hero diodine da haɗa mana shirin sai injiniyan mu greg burns da ya daidaita mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka ni mahmud lalo ne ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi.